To masu sauraro ku da zuwa wannan YouTube channel ta nuna albarka da Allah kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawa. A Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da mutane 400 ne suka mutu ya zuwa wannan lokaci a rikicin ƙasar Sudan yayin da sama da 3,500 suka samu munanan raunuka daban-daban. Majalisar ta kuma ƙara da cewa daga cikin mutanen da suka mutu akwai yara ƙanana guda tara bayan sama da 50 da suka jikkata. dangane da taɓarɓarewar wannan rikici bashir ibrahim idris ya tattauna da dr abdulkadir muhammad suleiman masanin siyasar sudan da ke jami'ar abuja ga kuma yadda zantawar ta ta gudana dr abdulkadir suleiman a matsayinka na masanin wannan ƙasa me ya kawo wannan rikici a takaice wanda ya kawo zubar da jini haka To a takaice abin da ya kawo wannan zubar da jini mummuna wanda yake a tarihin Sudan ba a taɓa samun irin wannan ba. bai nesa da wato makircin da ƙasashen waje suke kitsawa a cikin wannan ƙasa. Tun lokacin da aka kifar da Umar al-Bashir wato shi wanda yake ƙoƙarin kifar da wanda yake kai yanzu shi ma ya kasance mai ƙarfi ne a ɓangaren sojoji a wannan ƙasa. To, shi wanda ya fara kifar da shi al-Bashir sai ya kasance bai samu goyon bayan yawanci mutanen kasar ba ya sauka sai shi wannan ya hau to wanda yake ƙoƙarin kifar da wanda yake kai yanzu tun fare da shi ake kuma shi ma Allah ya jarabce shi da san shi ma sai ya shiga tarihin wanda suka shugabanci wannan ƙasa abin takaici kuma sai kasance ƙasashen da ke kewaye da wato suke wato iyaka da ita sudan din su suna mara mushi baya suna da karfafa shi shi yasa ga bangaren gwamnati sun gagara cin nasara a kansa domin yana samun goyon bayan kasashen da suke kewaye da kasar sudan wasu ma suna gani cewa ma a halin da ake ciki yanzu ba lalle yana zaune a kasar ba ne amma yana kusa da kasar wato yana ɗaya daga cikin kasashen da suke suke wato iyaka da sudan wato a takaice dai ta tabbata akwai katsalandar na kasashen ketare a cikin wannan rikici. Wannan shi ne ma abin da yake a gaba domin tun daga farko katsalandan din ne ta sa aka kifar da Umar al-Bashir kuma abin yake ta tafiya yanzu domin ba su kai matsayin da suke bukata cewa za su samu ba. Kasar Sudan ba ita ce farawa ba kasashen larabawa dama musamman wanda suke Afirka duk sun fuskanci irin wannan yanayi wanda Sudan take fuskanta. wato su turawan yamma har kullum suna da ta cewa a ƙasashen afirka musamman kuma irin waɗannan ƙasashe da dama can ba sa tasawa da su ba sa musu yadda suke so shi sa suke amfani da 'yan ƙasar suke rusa ƙasar domin suna so sai sun tabbatar da manufarsu a ƙasar. to duka lura da shimfiɗar da kai da yadda wannan rikici ya ƙazance ta yaya kake gani ko kuma ta wace hanya kake gani za a warware wannan rikici wato hanyoyin warware wannan rikici farko tukuna su 'yan ƙasan su tabbatar da cewa fa makirci ake kitsa musu a ƙasarsu kuma su tabbatar har ila yau ba su da wata ƙasa bayan ƙasarsu to in suka fahimci haka su da kansu za su fara kawo ƙarshen wannan rikici da yake faruwa lokacin da za su yarda cewa fa su wannan abu da ake musu ya kamata a kawo ƙarshen shi kuma su mutanen sudan kamar yadda na san su mutane ne masu haƙuri da kuma wato ba su da son fitina har kullum ma a baya su mutane ne da ba ba sa karɓan duk wani abu da ya zo ƙasar waje su suna amfani da abunsu ne na cikin gida hatta talabijin da ire-iren irin waɗannan da jaridu sun fi dogaro da na cikin gida To amma tun da aka fara samun wannan juyin juya hali da kuma wannan canje-canjen mulki sai ya kasance ana shigo musu da manufofin kasashen waje kuma ana amfani da 'yan gidan da ake 'yan gida wanda ba a waje suke ba domin a rusa wannan ƙasa. Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad mun gode sosai da wannan fashin bayin da kai mana. To Allah saka da. ji daɗin yadda wannan shiri ya kasance da haka kuma muka kawo ƙarshen zagayen farko na labaran wanda a cikin sa kun ji al'ummar musulmi na gudanar da bukukuwan karamar sallah a sassan duniya sannan fiye da mutane 400 ne suka mutu a rikicin sudan kawo yanzu kana faransa ta tsawaita wa'adin cire tallafin lantarki zuwa ƙarshen shekarar baɗi a zagaye na biyu za ku ji yayin da ƙasashen turai ke fama da matsalolin tsadar rayuwa tattalin arzikinsu ya ɗan farfaɗo za mu ji yadda al'ummar jamhuriyar nijar suka fara gudanar da bukukuwan sallar idin bana sannan karin kasashen afirka da dama sun amince da fara yi wa jama'ar su allurar rigakafin cutar su zazzabin cizon sauro to masu sauraro a daidai nan za mu dakata sai ku bibiye mu domin jin ƙarashen labaran da alaka da kumanta ku dana mana alamar subscribe sannan ku taba mana alamar karara domin kasancewa tare da mu mun gode mun gode